wanda ya haifi kakana ibrahim sunansa ishaq allah ya ji kansu duka tun daga gombe da kafe ya tashi ya tafi har cikin saudi arabia idan aikin haji wanda misali nake bayarwa ah, sun isa chadi har ɗan sai bata a ciki wanda yake kanin kakana ibrahim a lokacin wannan mana irin wahala kuma da yake masanin Kur'ani ne da suka tashi daga nan gabaninsu isa borno ma an ɗauki lokaci mai tsawo ana tafiya da mata da yara ana kula da su ya je borno gabanin ya isa daman yana rubuta ƙur'ani suna rubuta ƙur'ani family akwai shehin wanda ke sarauta a lokacin sunansa shehu sanda kura shi ya karɓe su ya musu goma ta arziki suka huta a wurin sarkuna suka wuce dalilin me dalilin yana ga ƙur'ani rubutun hannunsu tun gabanin su zo akan hanyar tafiya saudiya aikin hajji so tafiya aka yi ta watanni in aka na tafiya sai wani a ce ba lafiya a dalilin mutum ɗaya a tafiya sai a yanke tafiya na awa shida ana jinyarsa kwana ɗaya kwana biyu wani ya ɓata ba a gan shi ba sai a yi sati ana jira haka ba ke tafiyar kuma ana haɗa mutum kamar dubu biyu don kuna cikin jeji zaki yana iya tunkaro ku a cikin jeji yana iya tunkarowa kuma ko tafiyar da suka yi a lokacin a cikin najeriya zuwa shiga chadi zuwa ga sudan sun ci karo da zakuna irin zaki a jeji ba ɗaya ba biyu ba uku ba kawai kuna tafiya sai dai a kewaye maharba a cikin naku kowa yana redi saboda kuna fitowa zaki zai yi wa kanku haka ake tafiyar kuma duba ana tafiyar babu ac babu fanka babu ɗakin kwana a jeji za a yadda zango a zauna a yi abinci kawai wa lokaci ‘ya'yan itatuwa ake ci gabanin a tafi za a irin su gurasa ɗin nan irin su kuli-kuli irin su alkaki su za a yi tukunna a busar da su su cikui da ake na nono a busar shi ake yi wani ma guzurin da za ku ɗauka zai kai ku saudiya sai a samu jarraba saboda tsayawa jinyan marasa lafiya kowa ne ya bata sai guzurin ya kare ba a ma isa cadi ba haka ake yin tafiyar to kaddara irin wannan so shi yasa a first industrial revolution ne ma fa aka fara yin steam power ko steam engine shine a yi inji da zai rika motsi ya rika matsar da kai daga wuri zuwa wuri shine aka samu steam engine a first industrial revolution a rawun 1787 shine aka yi na farko shine aka fara samun ma a yi inji da zai rika juyawa ya rage wa mutum tafiya da kafa a ɗauke shi sannan transatlantic flight na farko da aka yi 1919 aka yi shi shi kuma a early state na ainihin third industrial revolution shine aka samu jirgi da ya tashi daga kanada wani gari mai suna Newfoundland ya je zuwa Ireland wato ya fito daga bangaren America ya ƙetara Atlantic Ocean ya je Europe a wannan tafiyar duka bai wuce kilomita 3,300 ba ma ko a lokacin jirgin sanda awa tara tafiyar bai kai daga nan zuwa Jidda ba kuma direct ne amma 19 hours to har muka zo yanzu fourth industrial revolution zuwa 2023 only last year shine jirgi zai iya tashi daga new york ya taho london a cikin awa takwas british air an samu wanda a cikin awa shida ma ya yi tafiyar kamar kilomita dubu misali a ce kamar minimum zuwa europe zai kai kamar wajen 6000 kilometers wani wuri har zuwa gaba da haka to shi ma wannan shine aka samu jirgi yana iya yi in 5 to 6 hours mu ga dai da Allah yake ta sauwake mana tafiyar a yanzu wannan fa tafiya a da irin na shekaru ne ake magana